gaya wa annabi adamu hadhihi kulluhum fil jannati wala ubali hadhihi kulluhum fil nari wala ubali waɗannan duk 'yan aljanna ne waɗannan kuma duk 'yan wuta ne dan haka Allah yake gaya mana la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajmai Allah ya riga ya kare magana inda muka tsaya a tafsirin alqur'ani mai girma muna cikin suratu baha a yau za mu tashi insha Allah aya ta ɗari da hudu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 أي مقنا فيذوها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن barakallahu fik Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba ya ce wa yas'alunaka suna tambayanka ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam anil jibali ai kaifa takunu al jibalu yawmal qiyama kaifa takunu yawmal qiyama wai duwatsu ya za su kasance ranar alkiyama su ake wannan tambayan ai wa yas'alunaka ai kufaru makka ta'annutan wastihza'an suna maka tambaya na izgili da kuma walakanci suna tambayan annabi in dai ka ce mana Allah zai yi kaza zai yi kaza to ranar alkiyama su duwatsu ina ina matsayin su yake faqul lahum annabi muhammadu ka gaya musu yansifuha rabbi nasfa Allah zai sheke duwatsu shekewa Allah zai sheke ta kamar da ake sheke waton gari fa yadharuha qa'an Allah zai batta a shimfiɗe safsafan ta koma lebur la tara fiha iwajan wala amta ba ka ganin gangare ko kuma tudu shine latara fiha wajen. babu kana ganin ka ga wani kwari a nan wala amta ko kuma kaga murtafi makanun murtafi kaga wani wuri da aka ɗaukaka shi haka ma izin, a wannan ranan ma idan na nasfatil jibal yinin da Allah zai sheke duwatsun nan yattabi'una da'iya da <clears throat> su yi ta kan bin mai kira ilal mahashar bi sautihi zuwa filin alkiyama da muryansa wa huwa israfil ne mala'ika israfil ya kula yana cewa mu ila ardin rahman jama'a ku zo zuwa ga hisabin sarki magamin jin kai la Jalahu babu makarkata duk ba inda zaka shiga ka tsere ma wannan tafiyan ai li atba'ihim ga biyan wannan kiran ai la ya na Allah ya tabi'u babu mutum daya da zai ce ya fi karfin ya saurari wannan kiran wa khasha'atil aswatu muryoyi sun yi tsit lirrahman ana sauraren Allah fala tasma'u illa hamsa baka jin komai sai gurnani kawai kowa ya natsu da ka ji mutane suna ta nishi kawai shine ma'anan fala tasma'u illa hamsa baka jin komai sai gurnanin mutane saboda lokacin hankali ya tashi hankali ya tashi kuma kowa ta kansa yake yauma idin a wannan rana la tanfa'u shafa'atu ceto ba ta amfani ahadan ga ɗaya illa man adina lahu rahman sai wanda Allah ya yarda a cece shi Allah ka yarda da mu wa ya lahu qawla kuma Allah ya yarda da shi yayi magana bi an yaqulu la ilaha illallah wanda Allah ya mai wannan arziki to tabbas shi kam ya shiga cikin yardadun ubangiji subhanahu wata'ala wannan magana kafirai sun gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> a matsayin ta'annuti ta'annuti shine suna nufin annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai iya ba su wata amsa gamsassa ba in ka ce mana ranar alkiyama Allah zai ta da mutane zai ta da halittu to su ko duwatsu a wani layi ka ɗora su su ko ya Allah zai yi da su sun manci cewa shi ma fa dutsen Allah ne ya halicci dutse ko akwai wanda ya halicci dutse ba Allah ba shi ma dutse Allah ne ya halicce shi da haka Allah ya ce Allahu lazi khalaqa samawati wal ardi الله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء الله الذي أنزل من خلق السماء خلق الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء أخرج به من الثمرات وسخر لكم الفلك وسخر لكم الفلك في البحر لتجري الفلك فيه بأمره لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس وسخر لكم الشمس والقمر دائبين سخر لكم الليل والنهار الليل والنهار لتجري في البحر نعم الله سبحانه وتعالى ينتقي من أيكن دي in kana tambaya in kana tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaifa takunu aljibalu yawmal qiyama sai Allah ya ce to ai ya kamata ku sani Allahu alladhi khalaqa samawati wal ard Allah fa shi ya halicci sammai da kasai wa anzala minas sama'i ma'an kuma ya saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum ya fitar muku da 'ya'yan icce da kuma tsiro na shuka da kuka yi arziki ne gare ku wa sakhara lakumul fulka kuma Allah din nan shine ya sahare muku jirgin ruwa litajriya fil bahri bi amri dan ku yi tafiya cikin ruwa da al'amarin Allah wa sakhara lakumul anhar kuma ya sauwake muku gulabe da manyan koramu wa sakhara lakumush shamsa wal qamar shi ya hore rana da wata da'ibaini kullun suna nan tuttuk ba su bacewa tunda aka haife ka kaga rana shine innal jadidaini idza mastaulaya alal jadidi lam yughayyirhu bila waɗannan sababbin guda biyu jadidai su ne allailu wannan nahar in sun ci gaba da biyo ka sai an wayi gari duk tsufanka sai sun koɗe ka gaba ɗaya duk ƙarfinka sai a wayi gari wannan ƙarfi ka bai da amfani aljadidai ne sun hore ka mutum a wayi gari tun ana iya yin abubuwa da shi sai a wayi gari kuma wallahi bai iya komi sai dai dubara kawai sai dai dubara to ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya hore wannan to kuma saboda Allah dan me za ka yi mamaki ya ku kafirai akan wannan tambaya ta ta'annuti da istihza'i ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku ce wai annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ka ce mana Allah ne zai yi kaza zai yi kaza to ya labarin duwatsu ranar alkiyama duwatsu sai Allah ce faqul yansifuha rabbi nasfa ka gaya musu Allah zai nike duwatsu nikewa waɗannan duwatsu da muke gani ubangiji subhanahu ta'ala shi ya halicce su bayan halittan samai bayan halittan samai da kasai su duwatsun su suke ba su mamaki ba su san cewa a cikin halittun Allah akwai barakallahu fika Allah subhanahu ta'ala ya ce Allahu lazi rafa'a samawati bi amadin tarawnaha Allah fa shine wanda ya halicci samai ɗaya ɗaya guda bakwai kuma bi gairi amadin tarawnaha ba tare da wani gimshiki ba da kuke ganin sama saman nan duka inda za ka zagaye idon ka diba wallahi ba inda aka tokare ta Allah ya ce hal tara min fudur su marji ilbasar karratai ka sake dibawa marra na biyu hal tara min fudur da ka iya nuna inda sama ta dan taba cewa wallahi ba ka iya ganin wannan wurin wannan ana so a nuna maka wai waye Allah idan baka san shi ba to fa shine ya samar da waɗannan halittu gaba ɗaya amma saboda shi wa idza zallatil uquli anil ilmi tufa ma za yaquluhu nusahau lokacin da aka ci hankali ya bace daga sauraren nasiha to su masu nasiha duk abinda suka faɗa sai dai a yi ta kawai sawa'un alaihim a anzartahum sawa'un alaihim Allah ya ce sawa'un alaihim daidai yake gare su ya kai annabi muhammadu salasalam a an am lam tunzirhum la ka kayi musu wa'azi ko ba ka yi ba ai layuminu. ba za su yi imani ba saboda me saboda shi mahallin imani mahalli ne na zuciya a zuciya shi imani wato nurun ne ya ƙazifuhu Allahu ala kalbi man yasha'u wani haske ne da ubangiji subhanahu ta'ala. yake jefa shi daga cikin zukatan bayi na wanda subhanahu wata'ala ya kaddara masa to asalin abin ya faro tun daga lokacin halitta da ubangiji subhanahu wata'ala ya halicci annabi adam ya halicce shi ne min adimil ar, daga mabambanta na ƙasa sai ta waton ‘ya'yanta sai suka zama mabambanta wasu farare wasu baƙaƙe wasu jajjaye wasu dogaye wasu gajeru saboda me saboda a wajen halittan an halicce shi ne min adimil arab daga mabambanta ƙasa an samu ƙasa dangi dangi har kala 120 ke gaya wa annabi adamu hadhihi kulluhum fil jannati wala ubali hadhihi kulluhum fil nari wala ubali waɗannan duk 'yan aljanna ne waɗannan kuma duk 'yan wuta ne dan haka Allah yake gaya mana la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in Allah ya riga ya kare magana aljanna ta samu nata ita kuma jahannama sai ta cika ta batsi da mutane kuma da aljanu wannan abin ya faru tun azal ne ce ta za a gaya maka idal mar'u lam yukhlaq fa'idan min al azal to wa khaba manin rabbahu khaba al mu'ammali wa musa alladhi rabbahu jibrilu kafirun wa musa alladhi rabbahu fir'auna mursalu Allah ya riga ya kare aikin gaba ɗaya turan gini turan zani don haka in ka mutum shiryayye to haka Allah yake so ya ganshi in ka ga mutum batacce to haka Allah yake so ya ganshi akwai mukamai da za ka iya samu in kana musulmi kana iya zama daga musulmi ka zama mumini kana iya zama daga mumini ka zama salihi kana iya daga salihi ka zama waliyi kana iya daga waliyi kenan kuma an tsayar nan sai dai mataki mataki sai ka zama wato siddiki amma mukamin annabta shi ba a baka shi don kokarin ibada ko don zaman ka salihi a'a mukamin annabta mukami ne na azaliyatan kawai Allah ya riga ya zabe su zababbun bayi ne daga Allah daga annabawa sai manzani daga manzani sai ulul azam a cikinsu kuma sai Allah ya fitar mana da shugaban annabawa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan turan gini turan zani an gaya wa annabi Adam kuma mun yi rayuwa mai suna alamu zarri rayuwan ta faru ta guce dan adam yana rayuwa ne akan mataki guda bakwai kama ƙala ta'ala لتركبن لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون نعم الله يتي لتركبن كنا رايوان طبقا عن طبق hali bayan hali fama lahum la yu'minun to me zai same ku ba za ku yi imani ba kai dan adam ka duba baka ga farkonka inna khalaqanal insana min nutfatin إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا بارك الله فيك الله إنا خلقنا الإنسان من نطفة mu muka halicci mutum daga ego ɗaya na mani namshat sai muka cuɗanya mani namiji da mace naftali Allah ya ce sai muka yi ta jarraba shi fa ja'alnahu sami'an basira sai Allah ya ga maka wasu manyan ni'imomi da ya maka dan ka zanki tunawa da su to anan jama'a ubangiji ya rayar da mu akan ɗabakan an ɗabakin muna rayuwa ne halan ba'a da hal hali bayan hali mun yi alamu zarri rayuwa na can alamu zarri wanda ubangiji ya tambaye mu a wannan lokacin yake cewa alastu bi rabbikum duk muka rude babu mutum guda da amsa sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne ya miƙe a lokacin ya ce bala wa anta rabbuna Allah mun shaida kai ne mu sai Allah ya ce to ga alƙawari ku rike mu da ku yi kaza za ku bar kaza za ku yi kaza za ku bar kaza za ku yi kaza za ku bar kaza za ku iya muka ci Allah za mu iya شنو الله كتوى إنا أردنا الأمانة على السماوات إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنا وأشتقنا منها وأشتقنا منها الإنسان إنه كان ظلما بارك الله فيك anan Allah ya ce inna arabna al-amanata ala samawati wal ard wal jibala fa abaina an yahmilnaha wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula Allah ya ce wato mun bijiro da amana ga sammai da kasai da duwatsu suka ce ba za su iya ba wa hamalaha al-insan dan adam ce ni zan iya saboda me saboda innahu kana zaluman jahula to wannan abu da dan adam yayi to a nan ne fa jama'a ubangiji subhanahu ta'ala ya ba mu wannan aiki ayyukan su ne muna alamu zarri mu amshi alƙawuran Allah kowa ya rike haka da hannu biyu sai ya ce to gashi daga alamu zarri sai muka tashi muka dawo alamun rahim rayuwa na mahaifa wannan rayuwan na mahaifa ɗan jariri a cikin cikin mahaifiyansa yana rayuwa mai zaman kanta yadda kake iya yawo cikin gari ka je wancan anguwan ka je wancan shi ma haka jariri a cikin mahaifiyarsa Allah ya buɗa masa yake wannan yawo bayan an gama wannan kuma sai a dawo alamul falati wal ajasat shine rayuwar sararin duniya daga alamul falati wal ajasat sai kuma alamul barzakh rayuwar kwanciyar kabari daga alamul barzakh sai ko mu ɗauki alamul mahashar rayuwar da za mu yi na filin alkiyama daga alamul mahashar sai ko mu gangara alamul sirat rayuwan siradi daga alamul siraɗi sai ko mu gangara alamul jannati allahumma ja'alna min ahlil janna aw alamun nar ko kuma rayuwan wuta a azan allah wa ajarana minan nar waɗannan rayuwa guda bakwai a kansu yau za mu tattauna insha Allah a nan wannan rayuwa guda bakwai a ƙwaya ɗaya ne rak dan adam yake iya ce riba ko kuma ya faɗi to kaga anan a matsayin ka na dan adam ya kamata ka fara sanin waye kai sai Allah ya ce to inna khalaqanal insan hakika mu muka halicci al insanu mutum min nudufatin daga digo daya na mani sai Allah ya ce nam shajin maniyin kuma sai muka cuɗan yashi. sai Allah ce naftali kuma sai muka jarraba shi faja'alnahu sami'an basira anan Allah yana so ya nuna maka shi wannan maniyin shi ne ke cewa ya kharuju min bayni sulbi wata ra'i mani yana fitowa min bayni sulb wato mani namiji yana fitowa daga tsaransa shi ne gadon baya maniyin mace kuma yana fitowa daga karankaman wuyanta lokacin da aka haɗu tsakanin namiji da mace idan aka yi kwanciyar aure to lokacin da maniyi yake zuba ba yana zuba ba ne a cikin farji kai tsaye idan mani ya wuce ya zuba cikin farji ya wuce cikin mahaifa to ita fatan mahaifan a wannan lokacin ba za ta iya ɗaukan maniyin ba li'annahu jildun munkashifun tamfaku bijima wani fata ne wanda yake da rauni idan aka ce daga saduwan mace da namiji da mani ya shiga farji zai wuce mahaifa to wannan mahaifan yana iya kecewa ya ƙone ba zai iya ɗauka ba a lokacin mani yakan zuba ne akan tafin hannun mala'ika idan mani ya zuba kan tafin hannun mala'ika sai mala'ika ya ɗaga mani yana tambayan ubangiji ya Allah wannan mani na halitta ne ko ba na halitta ba ne idan na halitta ne zai ci gaba da tambayoyi in ba na halitta ba ne tukuna zai zubar da shi ya goge hannunsa ya je teku ya wanke hannunsa idan kuma na halitta ne to zai ci gaba da tambayoyi annabi sallallahu alaihi wasallam yahudawa sun zo sun tambaye shi ya Allah yake halittar namiji da mace sai annabi yake ce musu idan mace da namiji suka sadu idza sabaqa ma'ur rajul idan mani namiji ya riga saukowa fasarar waladu zakaran bi idinillah sai dan ya zamo namiji da izinin Allah wa idza sabaqa ma'ul unsa idan mani mace ya riga sauka Fasarar waladu unsa bi izinillah, sai dan ya zama mace da izinin Allah idan suka sauka daidai wa daida to sai a auna yawansu idan aka auna yawansu a ga maniyin namiji ya fi yawa sai dan ya zama hunsa muzakkar idan maniyin mace ya fi yawa lokacin da suka sauka tare sai dan ya zama hunsa mu'annas idan kuma suka sauka daidai wa daida yawansu daidai sai dan ya zama hunsa mushkilun yana da farji yana da zakari yana mafarki yana haila yana da gemu yana da nono in ya sadu da mace ta haihu in an sadu da shi ya haihu wannan kuma haka Allah ya tsara hukuncin to a wannan lokacin na halitta idan mani ya sauko sai mala'ika sai ya ɗaga mani yana tambayan ubangiji ya Allah tunda an gaya mai na halitta ne to mala'ika zai zinki tambaya ana gaya masa yana rubutawa namiji ne ko mace a ce masa kaza ne mai arziki ne ko mara arziki ne a ce kaza ne dan wuta ne ko ɗan aljanna a ce kaza ne ƙarshen tambayan da mala'ika zai yi ce ce ya ubangiji a ina zai mutu a ina za a mai kabari sai Allah ya ce zai mutu a wuri kaza za a mai kabari a wuri kaza shine idza ya maniyatuhu bi ardin to falaysa yamut min al ardin siwaha idan an ce ga inda zai je ya mutu to baka isa ka canza wata ƙasa ba ka je ka mutu a wani wuri ke za ka ga mutum yana jinya a asibiti sai ka ce an yi indiya da shi ana jira indiya kwana bisa a ce a ya rasu ina za a mai jana'iza ƙasansa na halitta don lokacin da mala'ika ya gama tambaya ya Allah a ina zai mutu sai a ce wuri kaza to Allah a ina za a mai kabari sai ce a wuri kaza za a mai kabari sai mala'ika ya intikali ya ɗebo ƙasan kabarin in ya ɗebo ƙasan kabari sai ya hada da mani sai ya kwaba in ya kwaba sai ya dauka sai ji cikin mahaifan mace sai ya nasa shi sai ya aza ciki shine Allah subhanahu wataala yake ce mana min ha khalaqnakum min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan na'am Allah ya ce min ha khalaqnakum sai Allah ya ce da ƙasa muka halicce ku nan dan adam zai tambayi kansa to ina ne ƙasa ta shigo cikin halittar dan adam to kaji inda ƙasa ta shigo cikin halittanka sai Allah ce fi hanu idukum kuma cikin ƙasan za mu mai da ku in kun mutu sai a tona ƙasa a mai da ku wa min ha nukhrijukum taratan ukhra kuma a ƙasan za mu sake fitar da ku bayan tsawon lokaci da za ku ɗauka shine Allah yake cewa alhaakumut takathur ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر نعم أنا في الله كتوى حتى زرتم المقابر kenan makabarta da za mu tafi ziyara ce Dan duk adadin zaman da muka yi a makabarta za a waye gari kuma za a tashi za a intikali daga nan zuwa nan shine can za ka ji ibnu abi a cikin risala da sai ce da ya faɗi yadda Allah ya halicci mutum a cikin mukaddima sa na risala sai ce wa abrazahu ila rifqi ya faɗi haka wa abrazahu ila rifqi bai ce wa akhrajahu ba anan yana nuna maka matsayinsa a arabiya to ya kai koli me yasa a kharaja da baraza daga kalimatani mutaraddifatani bi ma'anan mutafarriqa kalmomi ne guda biyu amma ma'anansu daban-daban ne da ya ce wa abarazahu kaga shi kalman buruzi da kuruji duka kalman fita ne amma in aka ce kharaja to fita ce wanda za a dawo amma in aka ce a baraza ko baraza ya fito to shi kuma fita ne da ba a dawowa kamar fitan da dan adam ya yi daga cikin uwarsa zuwa sararin duniya ba zai koma ba kamar fitan da dan adam ya yi daga duniya zuwa barzakh ba zai komo ba kamar fitan da ya daga barzakh zuwa mahashar ba zai dawo ba kamar fitan da ya daga mahashar zuwa alamu Siraɗi ba zai dawo ba kamar tsallaka wanda ya daga Siraɗi ya shiga aljanna ko wuta ba zai sake dawowa ba wannan shine malam sai ce wa abrazahu ila rifqihi kaga ya tantance maka bayani Allah ya kara masa yadda to anan dan adam za a aza wannan mani cikin mahaifa zai ɗauki kwana arba'in yana mani ya yi kwana arba'in yana alƙa ya yi kwana arba'in yana mubga kaga in ban mance ba mun ce annabi adamu allah ya halicce shi ne da ƙasa mabambanta har launi 120 kuma aka dunkula ƙasan a shekara 120 an fahimta aka hura masare. kai kuma ɗan adam sai allah maɗaukin sarki ya shirya rayuwanka cikin kwana 120 arba'in arba'in arba'in an fahimta waɗannan arba'in arba'in ɗin sai mutum ya zamo mubga tsoka kamar kwatankwacin loma ɗaya sai Allah ya ce fa kasauna al-izama lahama sai muka tufatar da wannan waton tsoka da kasusuwa Allah ya ɗauko kasusuwa sai ya sama dan adam shi asalin kashi da fata ake yin fata ce guda saba'in ake lunkiya sai ta zama kashi a lokacin halitta to idan ɗan adam aka tufatar da shi ya zama kashi aka sa mai kasusuwa sai Allah ya sa mai gaɓoɓi bayan an sa gaɓoɓi sai kuma a sa masa kafafe kafafe guda tara da a sa mai kashi 360 gaɓoɓi 240 jijiya 140 saba'in suna tsatsaye saba'in suna kwakwance bayan an kammala wannan sai a sa mai gashi sai a sa mai kafafe guda tara kafan ido hanci kunne kafar dubura kafar zakari bayan an kammala sa masa wannan shine sai ubangiji subhanahu wataala sai ce fa an thumma ansha'nahu khalqan akhar sai muka sake ci gaba da halitta wani sai Allah ya ce kai fa tabarakallahu al khaliqi kaga anan dan adam zai ci gaba da rayuwa a cikin cikin mahaifiyarsa kamar waton jariri yana rayuwa kamar da abul laisi samarkandi rahmatullahi alai Allah ya mashi rahama ya gaya mana cikin littafinsa bustanul arifi ya ce ɗan adam yana rayuwa a cikin mahaifiyarsa irin rayuwar 'yan aljanna 'yan aljanna su ne suna ci suna sha amma ba su bayan gari ba su fitsari ba su face majina ga jariri a cikin mahaifiyarsa yana ci fa amma bai kashi bai fitsari saboda wannan abincin da yake ci to shine yake ƙara masa jiki yana ƙara girma tun yana ɗan karami har abubuwa su yi ta tafiya haka wannan yana nuna maka buwaya irin na ubangiji haka jariri yake zama cikin mahaifiyar shi duburansa tana kallon sama kansa yana tsakanin cinyoyinsa huskansa tana kallon baya tana kallon baya kiyansa kuma yana kallon gaba haka saboda gudun abincin da zai ce cutar da shi a wannan halin ɗan adam zai ci gaba da rayuwa imma wata bakwai imma takwas imma tara imma goma imma abin da Allah ya so ana nan sai a ce wance ta haihu da an ce wance ta haihu idan ka zo wajen haihuwa farkon abin da za a fara nuna maka da ka ga wannan ɗan jariri hannayensa a damƙe haka ya zo da su a damƙe me manufan damƙe hannun da ɗan jariri yake shine wancan al'ahadul qadim ɗin wanda Allah yake cewa alastu bi rabbikum shin ba ni ne ubangijin ku ba muka rude annabi Muhammadu ya ce bala wa anta rabbuna to wannan alƙawarin shine ɗan adam ya zo duniya hannayensa a damƙe haka ya rike cewa ba zai yi ƙarya ba ba zai ci amana ba ba zai yi duk abinda Allah bai so ya ce ba zai yi ba to yanzu gashi ya zo da hannayensa a damke bai ɗaukan 'yan mintota sai ka ji jariri ya fasa kuka yana fasa kuka to anan shaidan ne ya kawo mai hari da ka ji jariri ya fasa kuka ko ka sani ko baka sani ba wallahi shaidan ne ya zo wurin daga wannan ranan shedan ya kama bibiyan dan adam ba zai rabu da shi ba sai ran da aka tsaga kabari aka sa shi da haka Allah ya riga ya gaya maka inna shaytana lakum adun inna shaytana lakum adun fattakhiduhu aduwa hmm. inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'id na'am Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabi sa'ir shaydan ya kasance makiyinku ne da shi da ƴaƴansa da mataimakansa kawai kokarin da suke su ga sun mai da ku min ashabi sa'ir yan wuta Allah ya mana kariya to ɗan adam ya fito duniya a yanzu kuma za a fara renonsa an tambayi imamu shafi'i rahimahullah daga wani lokaci ne kamata dan adam ya fara neman ilimi sai ce waqatul ilm min al mahdi ila lahad ai daga daga gadon bayan uwarsa ya kamata ya fara neman ilimi har da za a tsaga kabari a kwantar da shi neman ilimi jama'a ba karaman magana ba ce kuma mu bar rena ilimi mu bar wasa da ilimi duk wanda kaga yana rena ilimi to zai rayu a walakance zai mutu a walakance ilimi girmama shi ake kuma duk wanda ka sani akwai wata baiwa da Allah ya masa wanda kai baka da ita kuma za ka iya amfana da wannan baiwan tashi don haka mu bari ma Allah maɗaukakin sarki ba taka shi Allah bai yarda da ba taka ba malamai ba taka eh to mu bari ma Allah waton godiyan uwar birai in kana yi ma Allah haka to hana ka zai cewa yi la in shakartum وإذ تأذن ربكم Allah yake gaya mana in kun gode mini zan ƙara muku in ko kun kafirce me kafirci shine ka nuna ma Allah ishibai, ka nuna ma Allah ai kai alhamdulillah a ah, ni ka alhamdulillah yanzu ko haka muka tsaya ai komi yayi ah, a kai a wato ka ga nuna kai baka san komi ba wanda duka ji ya fara haka ai talibani la yashbi'an talibul ilmi wa ɗalibul duniya me neman abu biyu ba su koshi da me neman ilimi da me neman kuɗi in ka ji ya ce maka abin ya ishe shaka to ƙarya yake bai isa ba in ka duba faɗin Allah alhakumut takasur hatta zurtumul maqabir fasaran alhakumut takasur ran da aka saukar da ita sai annabi ya ce ashghalakum hubbu dunya hubbar duniya ashghalakum ayyuhan nas son duniya ya shagaltar da ku ba ku shirya ba ba ku gyara ba ba ku tuna ba hatta zurtumul maqabir har kawai aka dauke ku aka kai ku makabarta sai kuka ji an sa ku a kabari ka hutin baki bila iyali ila kabarin yugadaru fihi fardan ka hutin baki bila iyali kana cikin wannan a ƙarƙashin fasarar alhakum alhakumu takathur sai manzon Allah ya ce law kana libina adama wadiya da a ce dan adam yana da kogi guda biyu a ce wadin min zahabin wa wadin min fidda wannan kogi ne na zinari wannan kogi ne na azurfa manzo Allah ce labtaga ya bihi masal wallahi da fiya ne mina uku shi ta in muka lura yanzu halin da muke raye a ciki Allah ya ɗauko zukatanmu ne sai ya kulle ta da jahannama ita jahannama manzon Allah ya gaya mana in aka yi ta jefa bayin Allah cikinta da duwatsu da mutane sai Allah da kansa ya tambaye ta halim tala'ati ko kin koshi sai ta ce halimin mazi Allah in akwai ƙari a ƙaru ana jefawa tana in akwai ƙari a ƙaru to abin da zaka lura yanzu shine an ɗaure zukatan al'umma da jahannama idan yau kai ɗan kasuwa ne ka siyo kaya sai ka ci riba watakila kayan dubu ɗari ka siyo. sai ka ci riban dubu goma a madadin ka gode ma Allah a'a in ka zo sai ka ce kaga yanzu da mun bar kayan nan ya kai sati guda fada muna aisa mun ɗari da hamsin muna aisa da shi ɗari da hamsin ka an gode ma Allah ko an butulce kaga ba a gode ma Allah ba a'a ai in an gode ma Allah sai a yi ma Allah godiya a ce alhamdulillahi da abin da muka samu kalma alhamdulillahi dama kalma ce in ma ta zamo waton qaidil mawjudi ko dalabil mafqudi ko saidul ma'du yawa kana da dukiya kana son Allah ya dawo maka da dukiya to ka yawaita alhamdulillah kana neman Allah ya kawo arzikin yawaita alhamdulillah karma alhamdulillah kalma ce ta yabo ga Allah subhanahu wataala to ba a son mu zo muna butulce ma ni'imomin da Allah ya mana kar mu yadda mu butulce ma ni'imomin da ubangiji subhanahu wataala ya mana idan ko muna butulce wani ni'imomin Allah to za mu wayi gari a cikin waton koma da baya a rayuwar mu gaba kiɗai don haka ake so mu ci gaba waton da biyayya ga ubangiji subhanahu wata'ala idan muka ci gaba da biyayya ma Allah subhanahu wata'ala waɗannan ni'imomin da ya mana to zai ci gaba da ƙaro mana su dan adam ya fito daga cikin mahaifiyar shi za a ci gaba da mai tarbiyya ba mu da lokaci mai tsawo a irin wannan zama da muke amma abin da ake so a yi ma dan adam tarbiyya shine shekara 21 wannan shine iyakan abin da malaman tarbiyya suka yanke ana son a mai dan adam tarbiyya shekara bakwai na farko a matsayin sarki ai an san sarki ko akwai mai bakanta ma sarki rai a'a shi za ka ga ba a son a bata ma dan karamin yaro rai a ce irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah amma sai aka ga ya wata sujada ya dade bai taso ba ba an taso ya ce a'a jikana ne Hassan da Husaini suka zo ina sallah suka hau dokin wuyana shine na bari sai sun sauko kar in daga in cutar da su kaga annabi ya koya mana yadda ake tallaba yara yadda ake renon yaro to ana son yaro shekara bakwai na farko a mai tarbiya a matsayin sarki bakwai na tsakiya a mai tarbiya a matsayin jaki jaki shine duk inda kake zuwa ɗanka ya san ina kake zuwa ayyukan da kake ka zanki koya ma ɗanka shi ma ya fahimci ga yadda yanayin duniya take a wajen reno hatta da wajen kwana ana son yaro yau in ya kwanta a gado gobe a mai shimfiɗa a ƙasa ana gaya masa fa in dana yau malli shaksin fa fi gadin ya taƙallaf. in fa yau ta yake gobe fa ba a jin daɗi to ana so a nuna ma yaro haka to a bakwai na ƙarshe ana son a yi ma yaro tarbiyya a matsayin waziri waziri ba a yanke wani abu a fara sai an yi shawara da waziri to ya zama ɗanka duk abin da za ka yi sai ka yi shawara da shi ko da ba za ka ɗauki shawaransa ba kana tura shi wasu gayyatan da aka yi maka ko da kana da lokacin zuwa don me don ka kara koya ma yaronka yadda ake rayuwar duniya ka zauna da shi ka zanki nuna masa al'amura na yau da gobe ba kawai iyakanka da ɗanka ina kwana ba a wannan ba tarbiya ba ce dole ne a zanki caza karatunsu mu'amalolinsu su waye abokansu da sauran al'amura to idan aka kammala shekara bakwai na ƙarshe Shi kenan ana addu'a ana fatan alkhairi kuma sai a fawwala ma Allah gaba daya ba yana nuna wai dan kai tarbiyyar dole sai ya zama wani kware ba a'a suka ce idal mar'u lam yukhlaq idan mutum Allah a can azal bai halicce shi na kware ba shine idal mar'u lam yukhlaq sa'idan min al azal to fa khaba man rabbahu khaba al mu'am duk gurin da ake masa ya zama gurin banza ba za a dace ba dan me dan wa Musa alladhi rabbahu jibrilu kafiru ga Musa samiri a hannun jibrilu ya girma amma sai ya zama kafiri ka ta wa musa alladhi rabbahu fir'auna mursalu ga ko musan da ya girma hannun fir'auna shi kuma sai ya zama manzon annabin Allah manzon Allah kuma ulul azmi min rusul kaga wanda yake nuna mana da kangara ne sai mu ce to wanda ya girma hannun fir'auna shi ya kamata ya kangaje wanda ya girma hannun jibrilu shi ya kamata ya zama na kwarai sai Allah ya ce laisal amru kadhalika ba haka al'amarin Allah yake ba Allah yana yin abinsa ne yadda ya tsara an fahimta to ana son ka isa matuƙa a wajen tarbiyyar 'ya'yanka ba a sassautawa abu na biyu mu tambayi tarihin su imamu malik rahimahullah imamu malik ka tambayi tarihin rayuwarsa ka ji irin kuɗin da aka kashe masa kan yayi ilimi kai do Allah nawa ka kashe ma ɗanka yayi ilimi dole ne in dukiyanka kaf za ta ƙare akan 'ya'yanka su yi ilimi wallahi ba ka yi hasara ba ka yi ƙoƙari ka ba ɗanka tarbiyya in ka ba 'ya'yanka tarbiyya ko baka da rai wannan tarbiyyar da ka ba su zai musu amfani ran da ka koya ma 'ya'yanka gata kai 'ya'yanka ba a nuna su da yatsa kai 'ya'yanka su ne 'ya'ya kai 'ya'yanka su ne kaza wallahi ka jira sai sun sa ka kuka tun kana rai sai sun sa ka kuka misali bari mu ba da kisan umaru bin abdul aziz al-amirul adil in ka koma cikin tarihin khulafa na imamu sayyidi rahimahullah da ga abubuwan da yake faɗi imamu wani ne umar bin abdul aziz wato tarihinsa akwai ban mamaki shine fa shugaban ƙasa na duk duniya gaba amma malamai suka ce idan ka zo ka kalli jikinsa ana iya kirga adadin kasusuwan da suke jikinsa gaba ɗaya saboda tsananin ramewa umar bin Abdul Aziz akwai wani abokinsa da ya kawo mai ziyara a fada bayan ya zama amirul mumini na duk duniya da ya kalli umar bin Abdul aziz bai gane shi ba ya ga ya rami ya rami sai ce masa a'a malam na yi mamaki kana gwamnan madina kana cikin murubanka da ƙoshi da ƙiba da jin daɗi amma yau ka zama shugaban ƙasar duk duniya gashi duk ka rami me ya faru sai ce masa a shin labarin da ya zo ya same mu ku bai same ku ba ya ce wallahi menene ya same ku ya ce a labari ya same mu manzon Allah ya gaya mana inna fi jahannama la a adaqqu min ash-sha'ri wa ahaddu min as-sayf annabi ya gaya mana a saman jahannama akwai wani dan zare da aka aza ya fi gashin kai zama siriri ya fi takobi kaifi ya fi karkashi yauki kuma nan sama za a bi wa in minkum illa wariduha ba makawa nan za ku bi ku wuce in kun tsallaka sai ku tafi aljanna idan kuka faɗi sai wuta to so kake in na ci na yi ƙiba in na taka darin ya tana ƙarƙashinsa ba wai kai yanzu ko shugaban ƙasar najeriya aka ce an kwana gida ne babu abinci za ka yadda a yanzu kenan amma a da za ka yadda shikenan aka wayi gari yana da 'ya'ya guda goma sha duk kuma 'yan ƙanana ne kuma gashi lokacin mutuwansa sa, zo yana cikin jinyar ajali in haƙura da cin kayan sata in haɗu da allah cikin aminci ko kuma in na mutu wallahu ya tawalla salihin Allah shi zai jibanci tarbiyyar suka ce a wallahi mun fi son ka bari Allah ya jibanci tarbiyyar mu ko in zabi wannan ya ce ya eh, ce to ku tashi ku bani wuri suka tashi duk suna ta kuka Umar bin Abdul Aziz wai waye shi kam shi ne fa mutumin da ya tona kabari a gidansa a kullum in dare ya sai daure kansa sai ya fada cikin kabari ya ce Allah ga mugun mutum na kawo kaina na kawo kaina kafin a kawo ni wajenka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un waɗannan su ne bayin Allah da su sun kyamaci duniya talliqu dunya wa khaful fitina fakkiru fiha walamma alimu annaha laysa li hayyin wadana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufana Allah ka ba mu albarkansu to wannan Umar bin Abdul Aziz din bayan ya rasu wanda ya bamu wannan labarin yace a rana ɗaya suka rasu da wani hamshakin mai kuɗi duka a Siriya ta Dimashq ya ce wannan a gabanmu aka raba ma 'ya'yansa gado kowa sai da ya tashi da sama da naira miliyan 80-80 tun a lokacin shi kuma wannan gashi ya su babu abin da za a dafa abinci rana gidansa ya ce amma abin mamaki su waɗannan da ubansu ya mutu ya bar musu kuɗi ya ce wallahi a gabanmu aka wayi gari sun canye kuɗin sun je bola suna neman ragan da za su kakkaɓe ƙura su sa a jikinsu ya ce ‘ya'yan umar bin abdul aziz a gaban su kuma za a tafi wani yaƙi ƙasashen turawa mutum ɗaya cikin su sai da ya sayi doki dubu raƙumi dubu soja dubu ya ce ya ba musulunci a je a ƙara kaga kenan anan me yake nuna maka wallahu ya tawalla salihin in kai tarbiyya to Allah shi zai jibanci abinda ka bari a gaba don haka kar ka sake gidanka a samu matsaloli tun kana rayu kai iya kai yinka to matsalan sai zamo an baro kyautar ranar haihuwa Shi ne a da za ka isko malamai duk inda malami ya tafi a ko'ina jin daɗi malami yake ya fita yawo saboda sha tara ta arziki duk wanda zai girmama shi sai ce ka yi mun addu'a Allah ya bani ‘ya'ya na ƙwarai Allah ya shirya mun ‘ya'ya ka nemo tarihin imamul ghazali rahimahullah da ka ga babansa baban shi abu hamid ya kasance rake ka sayarwa da ke in ka duba cikin ihya ulumuddin cikin tarjaman gazali za ga wannan magana babansa yana sai da yana sai da rake kuma gidansa sana'an kadin zare suke yi na na abawa amma babansa duk ya ga wani mutumin kirki zai wuce sai ya yanko da ke sai ya bashi ya ce wannan fa ya ce eh, udu ah, bini an ya kuna alim don Allah ai addu'a ma ɗana in samu ɗa malami ni mu dai karatun ya gagara amma don Allah a mana addu'a mu samu ƴaƴa malamai aiko malam da Allah ya bashi haihuwa sai ya haifi imamul gazali waye imamul gazali duk inda masanin ilimi yake in ka ce imamul gazali ba ina nufin na addini ba wallahi har turawa in ka faɗi imamul gazali gaba ɗaya sai sun ruɗe saboda ilimin da duniya take yawatawa a kansa yau gaba ɗaya shine ilimin falaki to imamul gazali ya kai koli a cikin wannan ilimin ya zama hujja a wannan babin shi kai a musulunci imamul gazali cewa ake da shi hujjatul islam in ya faɗi magana ba a neman magana a ƙur'ani ko a hadisi shi ma ya kai matsayin da zai faɗa imamul gazali ya kai haka malami ne a mazaban shafi'iyya ya hau kujeran da imamul shafi'i ya hau a duniyar ilimi imamul gazali amma asali ka je da ubansa yake don haka ka ci gaba da kyautatawa ma bayin Allah wallahi Allah zai ɗaga wani cikin zuriyanka wannan kam ko nan mai ta'alimi ai ya faɗa yace baka taɓa yi ma malami hidima ba Allah ya wofintar da kai ce tun daga duniya sai an nuna maka arzikin abin don haka ba a rena bayan Allah ko ya suke Allah ya ba mu ikon kiyayewa to anan da ka yi duniya da za ka yi karaye gidanka ka yi tarbiyya na kwarai don me don fatan a samu kyakkyawar rayuwa idan aka samu kyakkyawar rayuwa to dole kuma ka dawo ka zauna ka yi nazari idan ka yi nazari sai ka fara kamar da Allah ya ce la in shakartu to kafin ka yi shukur din ka fara nazari Allah yana da halittu a duniya kawai guda dubu masu rai halittun nan guda dubu sai ajiye ɗari shida a ruwa sai kawo ɗari hudu tudu a ɗari hudu nan na tudu sai Allah ya fifita uku a cikinsu ya fifita mutum mala'ika da aljani a mutum sai Allah ya fifita musulmi a musulmi sai Allah ya fifita mumini a mumini sai Allah ya fifita salihi a salihai sai Allah ya fifita mu waliyai a waliyai sai Allah ya fifita annabawa a annabawa sai Allah ya fifita manzani wato annabawa sai Allah ya fifita biyar cikin Qur'ani Allah ya fifita manzani a manzani Allah ya fifita ashirin da biyar Qur'ani ya kawo sunansu a ashirin da biyar sai Allah ya fifita guda biyar su ake ce da su ulul azami minar rusul waɗannan ulul azami minar rusul ɗin. sai Allah ya fifita sayyidul awwalina wal akhirina sallallahu alaihi wasallam da Allah ya fifita wannan to sai ka zauna kai nazari kaga wai wannan halittar da ubangiji ya maka wannan lasfika da muke karatu da ita da manufa aka yi ta inda ba ta sauti da ba za a kawo ta nan ba wannan kwai da aka aka kirkire shi akwai manufa da bai haske da ba za a sa shi a nan ba wannan ɗaki da muke zaune ciki akwai manufa cikin gina shi da bai ba da manufan gina shi ba da ba mu zauna cikinta muka yi aiki ba to wai kai me yasa Allah ya halicce ka ya kamata ka tambayi kanka kuma a ina ka ƙare rayuwanka kana ta jin yau wani ya mutu gobe wani ya mutu jibi wani ya mutu to ka tsaya ka yi nazari watakila shekaran ka arba'in watakila hamsin watakila sittin to in kana da shekara arba'in to ɗebe ashirin ka kawo ashirin ashirin ɗin ka kaddara ashirin kana yaro to su sauran ashirin din kuma a ina rayuwar ta kare a kansu ya kamata ka yi wa kanka wannan tambayin don Allah in kana da shekara hamsin to tambayi talatin shekara talatin me kai da su wanda in an je lahira za ka iya nunawa tunda Allah dai ya riga ya gaya maka wa ma khalaqatul jinna wal insa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun barakallah fik Allah ta'ala yake cewa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ba mu halicci mutum da aljani ba sai dan dai su bauta mu to yanzu tambayan da ake maka shin wannan bautan da Allah ya ce ya halicce ka dan ita don Allah ka nemo iliminta yanzu muna azumi ne ka nemo yadda ake azumi fadilon azumi sunnoni azumi mustahabban azumi sallah da kake yi ka nemo iliminta duk abubuwan da Allah ya ce kai shin ka je ka nemo ilimin wannan abin dan an gaya maka tun a littafin ƙasa wala ya lahu an yaf'ala fi'lan hatta alamu hukum Allah fi bai halatta ka aikata kowane aiki ba sai ka nemo abin da Allah ya ce a cikin wannan aikin to anan zamu dakata an ce lokaci yayi abin da muka yi daidai Allah ya karba ya bamu lada abin da muka yi na kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya mana arzikin gane makasudin wannan halitta namu kuma Allah ka sa mu ci riba Allah ya tsare mu da yin nadama duniya da kiyama wa aqulu ma aqulu astaghfirullah alazim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah amin ya Allah ya rahman amin ba ana yi na'am na'am na'am to Allah maɗaukakin sarki ya dube mu dubin rahama waɗannan da suka aiko da sadakoki Allah ya san abin da suke nema muna tawassuli da wannan wata na Ramadana Allah ya biya musu bukatunsu mu ma Allah ya biya mana namu baki ɗaya kafin mu shiga tambayoyi muna mika ta'aziyyar mu ga rasuwan babban malami Shak Malam Sirajo Rabi'a Allah ya gafarta masa Allah ka sa malam ya huta mu kuma da ya bari Allah maɗaukin sarki ya ba mu guzurin cin musu ƴaƴan da malam ya bari Allah ya ƙara musu albarka wanda kun ga san dai irin 'ya'yan da malam ya bari ɗazu na ya waya da malam Bashir Sirajo Allah ya ƙara mai lafiya mun daɗe muna tattaunawa da shi kun ga irin abubuwan da malam ya kyankyashe ko malam Bashir ɗaya malam ya bari ka san ya ishe shi alfahari to kuma yana da ɗiya da yawa Allah maɗaukin sarki ya gafarta masa jinyan da malam ya yi Allah ka sa ta zama mai kafara su kuma su malam bashiru da aka bari Allah ya ba su ikon bin turban da malam ya dora su akai kuma Allah ka hada mu da su cikin aljanna Allah ka yi mana muwafaka baki daya na'am amin ya rabbal alamin amin sai bisa ga hmm. kiraye-kiraye an yan uwa ke yi a kan magana da gudunmuwa da ke badawa ta ciyarwa da kuma tafsir hmm. na wannan makaranta

suna banki ecowa wata kwalliya ce da ake to ai shi duk abin da mutum zai ma'aunin shari'a shine cin abin da aka yi amfani da shi babu najasa a ciki in dai ba najasa ciki to shikenan ya halatta in kuma akwai najasa a ciki to tabbas wannan bai halatta ba abu na biyu bayan an guje ma najasa kuma abin zai cutar da halittar mutum ko ba zai cutar da shi ba dan Allah ya maka tsawa cewa wala tulqu bi aidikum ila tahaluka Allah ya kiyaye mu ya shirya mu na'am eh, assalamu alaikum mallam barka da sharwa don Allah ne ne hukuncin mutum da ta yi sallah da matsatsun kaya a cikin ta na'am to sallah da matsatsun kaya ga mace bai halatta ba saboda in mun kalla mai muktasar imamul halil rahimahullahu ta'ala yana cewa idan mace ta yi sallah ana ganin idon sawunta a waje to sallanta sai ta sake sallah bai yi ba sallah bai yi ba sai ta sake sai ta sa kayan da za su saukan mata har ƙasa ana buƙatar mace ta zamo cikin kaya wadatattu amma in talauci ya sa ta tsuke kayan babu ne ta wani shari'a za ta diba mata amma ran da ya zamo ba talauci ba ne a'a an yi ne kawai don fitsara saboda lokaci da sauran abubuwa ta wannan kuma sai a jira haɗuwa da ubangiji subhanahu wataala Don Allah maɗaukin sarki ya yi mana bayani akan zina yana cewa kada ma ku kusanci zina wala ƙarabu zina matse kaya yana daga cikin kira zuwa ga zina kallon hotuna yana cikin kira zuwa ga zina da sauran wasu al'amura mabambanta to Allah ya ce wala taqar ko kusantan abin karku Don haka wajibi ne wannan abin a yi tsantsan da shi kuma iyaye su yi tsaye tsayin daka a wajen kula da tarbiyyar 'ya'yansu musamman abin da ya shafi irin waɗannan al'amura domin da yawa a yau gidaje sun kucce ma masu gida Allah Ubangiji ka yaye mana damuwa Allah ka shirya mu ka shirya iyalanmu ka shirya mana zuriyan da ka ba mu ka sa mu gama da wannan duniya lafiya ana ya kamata mu dakata abinda muka yi daidai Allah ya karba ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure kuma Allah ya fi mana wa aqulu ma aqulu astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim